misali mu dai ba ba a cikin gwamnati muke ba amma a tunani irin na leman irin na mutum ne da yake wajen system ɗin in yanzu ka ce ya kai a dakatar da kowane aikin da gwamnati take yi kawai a ce daga kula da asibiti sai abincin da talaka zai ci sai tsaro a dakatar da duk wasu project wallahi halin talaka ya cikin za a Najeriya wallahi ya kai wannan halin a bar yin titi a bari gine-gine a bari duk wasu mansions za a yi duk komai a ce yanzu an yi an sai lokacin da talaka yanzu ya ƙoshi wuyan shi ya murmure ya dawo ya fara ganin gabas da idansa sosai ya fara gane wannan wane ne wannan wane ne yana cin abinci sau uku a rana yaran shi ci abinci su rage a ba wa almajiri uba ya zo gida ba tambayin iyalansa yake kun ci abinci ba tambayar sa yake kun ci kun ƙoshi kafin a zo wannan halin ai haka ake duk uba in ya shigo gida cewa yake kun ci kun koshi eh, a ce mun koshi wannan fa ya a ce a mun rage ne so a ba almajiri mana ba wanda yake jin wani abu amma yanzu duk wanda ya shigo gida tambaya sai ke ko kun samu kun ci abinci eh wallahi baba mu ci bare ya fita ya bar matar ku duba mutumin da yanzu ne bara a nan wajen ya fita kasuwar bai samu ba kuma ya dawo bai samu ba ko bai da komai daga matarsa sai shi wallahi na cikin tashin hankali ka koma gida ka ce mace baka da shi wallahi akwai fitina to na mutumin da da yake da wanda ba san babu ba idan ka ce babu ma ce babu babu ma a dafa mana shekaran jiya bawan Allah yana gaya mu wannan maganar idan shi kamar zai walla ya fita kasuwa bai ya dawo bai samu ba sai ya ce wa yaransa yaran suka ce baba abinci akwai karami a cikin su mai shekara uku ko shekara biyu na abu sai ya ce yaro babu sai ya ce babu wallahi babu ma a dafa mana ta nuna ma za mu ci shi ya ɗauka babun wani abu ne aka kawo irin a ce ba a sawa kuma sai dankalin hausa misali shi ya ɗauka babun wani abu sai ce ba babun ma fa an tanuna mu za mu ci saboda yin wadda muke jawaban yayi kamar zai fashe da kuka da haka idan akwai abin da za su iya yi ya kamata a yi Allah maɗaukin sarki ya zauna da ƙasar mu lafiya Allah maɗaukin sarki ya dinta mana lamuran mu wallahi azim idan da za a ce man fetur zai dawo naira sittin da biyar wallahi sai mun kowa farin ciki idan za a ɗauki dukiyarmu gaba ɗaya a sa shi a tallafi a ce wasu ababen duk an daina wallahi za mu samu sauki idan yanzu an ƙara a ma'aikata albashi zuwa dubu saba'in mutum nawa ne ma'aikatan gwamnati a mutanen Najeriya mu wanda ba mu aikin wasu mun fi su yawa kuma kasuwa ɗaya za mu shiga wani na ji wani mai sharhi yana cewa a ƙarin da aka yi kaman a ɗaurin zanin 'yan mata ne yara ƙanana an ce maka an ƙara maka albashi zuwa dubu saba'in minimum wage ba zai siya ma shinkafa buhu ɗaya ba kana buƙatan ka siya mai kana buƙatan ka siya gari kana buƙatan ka siya spaghetti kana da yaran makaranta kana buƙatan ka biya school fees a ciki za ka hau mota ka tafi aiki kana ɗanka zan yi rashin lafiya mata ka rashin lafiya kana buƙatan ka biya rent kana buƙatan ɗawainiyar da yake kanka ga electricity tarif ya zama ya yi tsada balatana ba ce ba a gida da haka ɗawainiyar da ke kan dubu saba'in ɗin ya ninninka dubu saba'in idan ma shi misali an ƙara masa dubu saba'in yanzu a nan wadda suke aikin gwamnati mutum nawa ne in ban da Sumala Usman sai su mawansa a gani to sai ga to ka yi ritaya ma to sai ga solution ɗin wani part ne wadda part ɗin ma ba sector bane subsector ne a cikin al'umma ɗin su ne 'yan kaɗan don wadda ba sa yi wadda sun fa wadda sai aikin gwamnati yawa yi da sai ga su ba a yi solving problems amma da a ce price na commodity zai faɗi warwas da ma'aikacin gwamnati don da ba ma'aikaci ba kowa zai mora wannan shi muke fata ya samu kuma muna wa gwamnati addu'a in har akwai hanyar da za ta bi in ba ta gani ba to Allah ya nuna mata in kuma ta gani wani abu ya sa ba ta yi ba to Allah ya kawar da wannan abu ya ba ta daman ta yi al'umma ta samu sauki Allah ya kama da sauki